Wasika ta Bulus ta farko zuwa ga Korintiyawa Korintiyawa ta fari Sura ɗaya Daga Bulus wanda aka kira ya zama manzo na Yesu almasihu bisa ga nufin Allah da kuma ɗan uwanmu Sastanis zuwa ga jama'ar masu bin Allah wanda take a Korinti zuwa ga waɗanda aka kebe su da tsarki cikin almasihu Yesu. zuwa kuma ga waɗanda aka kira su zama tsarkaka cikin Yesu almasihu, tare da dukan waɗanda a ko'ina suke addu'a da sunan Yesu almasihu Ubangijinmu, Ubangijinsu da namu duka. Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu almasihu su kasance tare da ku. Ina godewa Allah koyaushe domin ku, saboda alherin da ya baku ta wurin almasihu Yesu. gama ta kowace hanya aka yi muku arziki a cikinsa wajen yin magana da ilimi duka, kamar yadda aka tabbatar da shaidarmu game da almasihu a cikinku. Saboda haka ba ku kasa samun kowace irin baiwar ruhaniya ba, yayin da kuke zuba ido kuna jiran dawar Ubangijinmu Yesu almasihu. Ubangijinmu zai kuma ƙarfafa ku har zuwa ƙarshe, domin ku kasance marasa laifi a ranar da Ubangiji Yesu almasihu zai dawo. Allah mai cika alkawari ne, shi ne kuma ya kira ku ku yi zumunci tare da ɗansa Yesu almasihu Ubangijinmu. Ina rokonku, uwa, saboda sunan Ubangijinmu Yesu almasihu cewa, bari bakinku ya zama ɗaya, kada ku zauna a rabe, sai dai ku hada kai, ku zauna da nufi ɗaya, tunaninku kuma ɗaya. Don kuwa, uwana. mutanen gidan kuluwi sun gaya mini cewa kuna fada da junanku abin da nake nufi shine kowannenku yana fadin abu daban wani yana cewa ni na bulus ne wani yana cewa ni na apollos ne wani yana cewa ni na kefas ne wani kuma yana cewa ni na almasihu ne ashe an raba almasihu kashi-kashi ne bulus ne ya mutu a giciye domin ku ko kuwa an yi muku baftisma da sunan Bulus ne? Na gode wa Allah ban yi wa waninku baftisma ba sai Kirisbus da Gaius, ta haka ba wanda zai iya cewa da sunana aka yi muku baftisma. Na kuma tuna na yi wa mutanen gidan Istifanus baftisma, amma ban da waɗannan ban san ko na yi wa wani baftisma ba. Ai, Yesu bai aiko ni domin in yi baftisma ba. sai dai in yi aikin ba da labari mai daɗi ba tare da amfani da hikimar mutum ba, domin kada a kasa ganin darajar mutuwar Yesu a kan gice. Gama sakon ceto kamar maganar banza ce ga waɗanda suke hanyar halaka, amma a gare mu, mu da ake cetonmu, kalmar ceto ikon Allah ne, domin an rubuta cikin maganar Allah cewa, zan wofinta hikimar masu hikima zan mai da wayon masu wayo abin banza to ina masu hikima ina malaman koyarwar musa ina waɗanda suke tsammani sun san kome da kome ashe allah bai nuna cewa hikimar masu hikima ta wannan duniya wawanci ne ba gama bisa ga hikimar Allah mutanen duniya ba su san Allah ta wuri tasu hikimar ba, a maimakon haka Allah ya zabi ya ceci waɗanda suka ba da gaskiya gare shi ta wurin labari mai daɗi wadda muke shelarsa, wanda ake kuma gani kamar wawanci ne. Yahudawa suna so su ga alama, Helenawa kuma suna neman hikima. Mu kuwa muna wa'azin almasihu wanda ya mutu a kan giciye ne, abin da ya zama dalilin tuntube ga Yahudawa. abin wawanci kuma ga waɗanda ba Yahudawa ba, amma almasihu shi ikon Allah da hikimar Allah ne ga waɗanda aka kira, ko su Yahudawa ne, ko waɗanda ba Yahudawa ba. Domin abin da ake gani kamar Allah ya yi wawanci ne, ya fi hikimar mutum, abin da kuma ake tsammani kasawa ce ta Allah ya fi duk ƙarfin mutum. Yan uwa. ku tuna yadda kuke lokacin da Allah ya kira ku, kaɗan daga cikinku ne suke da hikima bisa ga ganin mutum, kaɗan kuma daga cikinku ne suke rike da babban matsayi, kuma kaɗan ne suke ’ya'yan manya. Amma Allah yana zabar abin da mutane suke tsammani wawanci ne, domin ya ba masu hikima irin na ta duniya kunya. Allah yana zabar abin da mutane suke gani kamar ya kasa ne, domin ya ba mai ƙarfi kunya. abin da mutane suka ɗauka ba shi da daraja ko ba shi da amfani ko kuma ba kome ba ne shi ne abin da Allah yake amfani da shi ya rushe abin da mutane suke gani kamar yana da muhimmanci. Allah ya yi duk wannan domin kada wani ɗan adam ya yi takama a gaban Allah. Allah ne ya sa kuka kasance cikin almasihu Yesu, Allah ne kuma ya sa almasihu ya zama mana hikima. ta wurinsa ne kuma muka sami adalcin Allah da tsarkakewa da fansa, saboda haka, kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah, duk mai yin takama ya yi takama cikin Ubangiji. Korintiyawa ta fari Sura biyu ’Yan uwa, sa'ada na zo in gaya muku asirin da Allah ya gaya mana, ban gaya muku wannan sako ta wurin iya magana. ko nuna hikima ba, don na yi niyya a zuciyata cewa a lokacin da zan zauna tare da ku ba zan koyar da komi ba sai zancen Yesu almasihu shi wanda aka gice. Farkon zuwa na wurin ba ni da ƙarfi ina rawar jiki saboda tsoro, jawabina da wa'azina ba su dogara ga maganar lalaci ko wayo ba, sai dai sun dogara ne ga shaida ta ikon ruhu. domin kada ban gaskiyarku ta dogara ga hikimar mutane sai dai ga ikon Allah. Duk da haka muna maganar hikima ga waɗanda suke yi girma cikin ban gaskiyarsu, sai dai ba hikima irin ta wannan zamanin ba, ba kuwa irin ta masu mulkin zamanin nan waɗanda suke shudewa ba. Amma muna maganar hikimar Allah wadda take a asirce, hikimar da da a boye take, wato, hikimar Allah da ya shirya tun kafin farkon zamanai domin daukakarmu. A cikin masu mulki na yanzu ba wanda ya gane hikimar nan, domin da a ce sun gane ta, da ba su giciye Ubangiji madaukaki ba, amma kuwa yadda yake a rubuce kenan cewa. Dukan abin da Allah ya shirya wa masu kaunarsa ba wanda ya taɓa gani, ba wanda ya taba ji, ba kuma wanda ya taba tunani. Amma Allah ya nuna mana waɗannan abubuwa ta wurin Ruhu, gama Ruhu shi yake bincike kome, har ma abubuwan Allah masu wuyar ganewa. Wane ne zai iya sanin tunanin da yake a zuciyar wani mutum idan dai ba ruhun mutumin ba? Haka kuwa yake, ba wanda zai gane tunanin Allah sai dai ruhun Allah. Mu kuwa ba ruhun duniya muka karbo ba, sai dai ruhun wanda yake daga wurin Allah. domin mu gane abubuwan da Allah ya ba mu hannu sake. Muna kuma gaya muku waɗannan abubuwa ba da kalmomi da ake koyarwa ta hikimar mutum ba, sai dai ta ruhu, ta wurin baya na abubuwan ruhu ga waɗanda suke na ruhu. Mutumin da ba ruhu ne yake bi da shi ba, baya karbar abubuwan ruhun Allah, gama a gare shi wawanci ne, ba kuwa zai iya gane su ba, gama ta wurin ruhu ne ake ganewa. mutumin da ruhu yake bi da shi kuwa yana iya gwada kome amma ba wanda zai iya gwada shi wa ya san tunanin ubangiji har da zai koya masa amma mu dai tunaninmu na almasihu ne Korintiyawa ta fari Sura uku ’Yan uwa, ni ban iya yi muku magana kamar waɗanda Ruhu yake bi da su ba, sai dai kamar mutanen duniya kamar jarirai cikin bin almasihu, na ciyar da ku da madara ba da abinci mai tauri ba, don ba ku isa cin abinci mai tauri ba, har yanzu ma ba ku isa ba, don har yanzu kuna da halin mutuntaka. Idan dai kuna kishi, kuna fada da junanku, ai, har yanzu kuna da halin mutuntaka kenan, kuna kuma yin ayyuka irin na halin mutuntaka. Don idan wani ya ce, Ni na bulus ne. wani kuma ya ce, Ni na Apollos ne, ashe, ba halin mutuntaka kuke nunawa ba kenan? Wane ne ma Apollos, wa ne Bulus, ashe, ba masu hidima ba ne kawai, waɗanda kuka ba da gaskiya ta wurinsu, kowannensu kuwa bisa ga aikin da Ubangiji ya bashi, ni na shuka, Apollos ya yi ban ruwa, amma Allah ne ya sa shukar ta yi girma. saboda haka da wanda ya shuka da wanda ya yi ban ruwa ba a bakin kome suke ba sai dai allah kadai shi da ya sa shukar ta yi girma da mai shukar da shi mai ban ruwan daidai suke sai dai kowanne zai sami ladansa bisa ga aikinsa gama mu abokan aiki na allah ne ku kuwa gona ce ta allah ginin allah kuma ta wurin alherin da allah ya bani na kafa tushen gini kamar gwanin gini, wani kuma yana gini a kai, dole kowane mai gini ya lura da irin gini da zai yi a kai, gama ba wanda zai iya kafa wani tushe daban da ya fi wannan da an riga an kafa wato, Yesu almasihu. To, idan wani ya yi gini a kan tushe nan da zinariya, ko da azurfa, ko da duwatsu masu daraja, ko da itace, ko da ciyawa, ko da kara, ai, za a ga aikin kowane mai gini, za a tona shi a ranan nan, gama da wuta za a nuna aikin kowa, kuma wutar za ta gwada irin aikin da kowa ya yi. Idan ginin da aka yi a kan tushen bai kone ba, to, wanda ya yi ginin zai sami lada. Idan kuwa aikin ya kone, mai ginin zai yi hasara, ko da yake shi kansa zai sami ceto. amma dai kamar ya bi ta cikin wuta ne, ashe, ba ku sani ku haikalin Allah ne ba, kuma Ruhun Allah yana zaune a cikinku, duk wanda ya bata haikalin Allah, Allah zai bata shi, gama haikalin Allah yana da tsarki kuma ku ne haikalinsa, kada kowa ya rudi kansa, idan wani yana tsammani shi mai hikima ne bisa ga yadda duniya ta dauki hikima, sai ya mai da kansa kamar wawa domin ya zama mai hikima. Gama hikimar wannan duniya wawanci ne a wurin Allah, domin a rubuce yake cewa, Yakan kama masu hikima da nasu wayo. Kuma a rubuce yake cikin maganar Allah cewa, Ubangiji ya san cewa tunanin masu hikima banza ne. Domin haka kada wani ya yi takama da mutum, gama kome duka naku ne, ko Bulus, ko Afolos, ko Kefas, ko duniya, ko rai, ko mutuwa, ko abubuwan yanzu, ko na nan gaba, ai, duk naku ne, ku kuwa na almasihu ne, almasihu kuma na Allah ne. Karintewa ta fari Sura hudu Ku dauke mu, mu masu aikin almasihu ne, waɗanda Allah ya ba su amanar gaskiyar asirinsa. a kan haka kuma dole ne masu rikon amana su za masu aminci amma karamin abu ne gare ni ku gwada ni ku kuma gwada ni bisa ga ganin mutum ba na gwada kaina ban sani ko ina da wani laifi ba amma hakan bai zama cewa ba ni da laifi ba sam ubangiji ne zai gwada ni domin haka kada ku yanke wa wani hukunci tun lokaci bai yi ba ku jira sai Ubangiji ya dawo, shi ne zai nuna abubuwan da suke boye a duhu, ya kuma bayana nufin zukatan mutane. A sa'an nan ne kowa zai karbi yabo daga wurin Allah daidai gwargwado. To, yan uwa, ga zancen waɗannan abubuwa, na kuwa mai da su misali ga kaina da kuma Afolos saboda ku. don ku yi koyi a kan maganar nan mai cewa, Kada ku wuce abin da aka rubuta, don kada waninku ya yi takama da nasa mai koyarwa a kan na wani, wane ne ya ce kafi sauran? Menene kake da shi wanda ba Allah ne ya baka ba? To, in haka ne, menene ya sa kana daga kai kamar ba a kyauta ka samu ba? Kun riga kun sani duk abin da kuke so. kun riga kun zama masu arziki, kun zama kamar sarakuna, mu kuwa ba kome ba ne, da a ce ku sarakuna ne, sai mu yi mulki tare da ku. Gama a ganina, Allah ya nuna a fili cewa mu manzani ne, mu ne na karshe a kome, kamar waɗanda aka yanke wa hukunci mutuwa, don mu mun zama abin da duniya duka, da mala'iku, da mutane za su sa wa ido. mun zama wawaye saboda almasihu, amma ku kuna da hikima cikin almasihu, ba mu da ƙarfi, amma ku kuna da ƙarfi, ana ganin ku da mutunci, amma mu ana wulakanta mu. A yanzu haka muna jin yunwa da kishin ruwa, ba mu sa kayan kirki, ana dukanmu, ba mu da gida. Muna famar aiki da kanmu, idan aka zage mu. sai mu sa albarka a maimako, idan aka tsananta mana sai mu jimre. Idan mutane suka yi magana ba ta suna, sai mu yi musu magana cikin salama. Mun zama kamar mu ne bolar duniya, abinda kowa yake kyama, har wa yau ma haka yake. Na rubuta muku wannan ba don in sa ku ji kunya ba ne, sai dai don in yi muku gargadi don ku ’ya'ya ne, waɗanda nake kauna kuma. ko da kuna da malamai cikin almasihu waɗanda ba a iya kirgawa, ba ku da ubani da yawa, lalle cikin almasihu Yesu na zama uba a gare ku, ta wurin kawo muku labari mai dadi, domin haka ina rokonku ku yi koyi daga wurina. Saboda haka na aika muku Timoti wanda yake dana wanda nake kauna, mai aminci kuma cikin Ubangiji. zai kuma sa ku tuna da yadda nake bin almasihu Yesu, yadda nake koyarwa ko'ina a kowace jama'ar masu bi, amma waɗansunku sun dauka ba zan zo wurinku ba, har suna daga kai. Amma idan Ubangiji ya yarda zan zo wurinku ba da dadewa ba, zan kuma duba in ga wane iko masu daga kan nan suke da shi, ba maganganunsu ba. gama mulkin Allah ba zance maganar baki yake ba, sai dai zancen iko ne. To, me kuka zaba, in zo muku da bulala, ko kuwa in nuna muku kauna cikin saukin kai? Ƙorintiyawa ta fari Sura biyar Na ji labari cewa akwai halin lalata a tsakaninku, irin ma wadda ba a yi ko a cikin wadanda ba su san Allah ba, har ma wani ya mai da matar babansa kamar matarsa, har ma kuna takama, ashe, bai kamata ku yi bakin ciki, ku fitar da wanda ya yi wannan abu daga cikinku ba, ko da yake dai ba na tare da ku a jiki, ai, ina tare da ku a ruhu. A cikin sunan Ubangijinmu Yesu, na riga na yanke hukunci wa mutumin da ya yi wannan abu, kamar ina nan. A sa'ad da kuka taru, ruhu na kuma yana nan, da kuma ikon Ubangijinmu Yesu, sai ku ba da mutumin nan ga Shaiɗan, don ko da yake Shaiɗan ya bata jikinsa, za a ceci ransa a ranar Ubangiji. Takamar da kuke yi ba abu mai kyau ba ne, ashe, ba ku sani ba, don yisti kaɗan yake kumburar da dukan dunkule burodi, ku fitar da tsohon yisti na zunubi domin ku zama sabon dunkule. kuma hakika haka ne kuke, gama an riga an yi hadayar ɗan ragonmu na bikin ƙetarewa, wato almasihu. Saboda haka sai mu yi bikinmu ba da burodi mai tsohon yisti ba, wato yisti na kiyaya zuciyar da mugunta ba, sai dai da burodi mara yisti, wato burodi na aminci da gaskiya. Na rubuta muku a cikin wasikata. cewa kada ku hada kai da masu halin lalata, ba ina nufi masu halin lalata na wannan duniya ba, ko masu kwadayi, ko masu sata, ko masu bautar gumaka, domin idan haka ne, dole ne ku fita daga cikin duniya. Amma ina rubuta muku cewa kada ku hada kai da duk wanda ake ce da shi ɗan uwa mai bi idan shi mai lalata ne, ko mai kwadayi ne, ko mai bautar gumaka. ko mai zage-zage, ko mai buguwa, ko mai sata, kada ku koci abinci tare da irin waɗannan. Ina ruwana da shar'anta waɗanda ba namu ba? Ba waɗanda suke cikin jama'ar masu bi za ku shar'anta ba? Allah ne yake shar'anta waɗanda ba namu ba, ku kawar da nan daga cikinku. Korintiyawa ta fari Sura shida Idan waninku yana so ya kai ƙarar dan uwansa, ashe, ba rashin kunya ne ba ya kai shi kotu wurin marasa bi, a maimakon ya kai shi wurin tsarkaka? Ashe, ba ku sani ba cewa tsarkaka ne za su yi wa duniya shari'a? Idan kuwa ku ne za ku yi wa duniya shari'a, shi ne ba za ku iya yin shari'a a kan kananan abubuwa ba, ba ku san cewa za mu yi wa mala'iku shari'a ba? balle abubuwan da suka shafi zaman wannan duniya? Idan kuna da irin waɗannan al'amura, don me kuke kai su wuri waɗanda ba su isa kome ga jama'ar masu bi ba, su yi shari'a? Na fada wannan don ku ji kunya, wato, babu ko mutum ɗaya kenan mai hikima a cikinku da zai iya shirya tsakanin ‘yan uwa, amma a maimakon haka, ɗan uwa ya kan kai ƙarar ɗan uwansa a kotu. har ma a gaban waɗanda ba masu bi ba. Ƙarar junan kuma da kuke yi, ai, kasawa ce a gare ku, ba gara ku hakura a cuce ku ba, ku kuma hakura ko an hana muku ku. amma gashi ku da kanku kuna cuta, kuna rike hakin juna, har ma ‘yan uwanku ne kuke yi wa. Ashe, ba ku sani ba cewa marasa adalci ba za su shiga mulkin Allah ba? kada fa a rude ku saboda masu halin lalata, ko masu bautar gumaka, ko masu zina, ko maza masu kwana da maza, ko barayi, ko masu kwadayi, ko masu buguwa, ko masu zage-zage, ko masu kwace, ba waninsu da zai shiga mulkin Allah. Haka waɗansu kuma suke da, amma an tsabtace ku, an kebe ku da tsarki ga Allah. an kuma mai da ku marasa laifi a gaban Allah cikin sunan Ubangiji Yesu almasihu da kuma ruhun Allahnmu. Dukan abubuwa an yarda mini, amma ba dukan abubuwa ne suke da amfani ba, dukan abubuwa an yarda mini, amma ba zan zama bawan kome ba. An yi abinci don ciki ne, ciki kuma don abinci, kuma Allah zai halaka duka biyu, ba don lalata aka yi jiki ba. sai dai don Ubangiji, Ubangiji kuma don jiki. Allah ya tada Ubangiji daga matattu, haka mu ma zai tada mu ta wurin ikonsa. Ashe, ba ku sani ba cewa jikinku gabobi almasihu ne? Sam, ba zan dauki gabobin almasihu in mai da su gabobin karuwa ba. Ba ku sani cewa duk wanda ya hada jiki da karuwa sun zama jiki ɗaya kenan ba? gama cikin rubutacciyar maganar Allah an ce, Su biyun za su zama jiki ɗaya. Amma duk wanda ya hada kansa da Ubangiji sun zama ɗaya a ruhu kenan. Ku guje wa halin lalata, duk wani zunubin da mutum yake yi bai shafi jikinsa ba, amma mai lalata yana yawa jikinsa zunubi. Ko ba ku sani ba cewa jikinku haikalin ruhu mai tsarki ne, wanda yake cikinku. yake kuma daga cikin wurin Allah, kuma ba ku ne kuke da ikon kanku ba, sayenku aka yi, aka kuwa biya, saboda haka ku ɗaukaka Allah da jikinku. Korintiyawa ta fari Sura bakwai To, game da abin da kuka rubuto, yana da kyau mutum ya zauna ba mata, amma don a guje wa halin lalata. kowane mutum ya kasance da matarsa, kuma kowace mace da mijinta. Miji ya ba matarsa hakinta na aure, haka kuma matar ga mijinta, don matar ba ta da iko da jikinta, sai dai mijin, haka ma mijin ba shi da iko da jikinsa, sai dai matar. Kada ɗayan ku ya hana wa ɗayan, sai ko kun yarda da haka na ɗan lokaci domin kunnatsu cikin addu'a. sa'an nan ku sake haduwa, kada Shaiɗan ya rude ku wajen rashin kamewa. Wannan shawara ce nake baku, ba umarni ba, da ma a ce kowa kamar ni yake, amma dai kowa yana da baiwar da Allah ya bashi, wani yana da irin wannan, wani yana da irin wancan. Game da waɗanda ba su yi aure ba, da waɗanda mazansu suka mutu. ina gani zai fi kyau su zauna ba aure kamar yadda nake, amma idan ba su da kamewa, ya kamata su yi aure, gama gara a yi aure da sha'awa ta sha kan mutum. wadanda suka yi aure kuma, ina ba ku umarni, ba ni ba ne, amma Ubangiji, cewa kada mata ta rabu da mijinta, idan kuwa ta rabu da shi, kada ta yi aure. sai dai ta sake shirya da mijinta, miji kuma kada ya saki matarsa. Game da sauran kuma, in ji ni, ba in ji Ubangiji ba, idan wani dan uwa yana da mace marar bi, ta kuma yarda su zauna tare, to, kada ya rabu da ita. Idan kuma wata mace tana da miji marar bi, ya kuwa yarda su zauna tare, to, kada ta rabu da shi. Na ce haka ne, gama miji marar ba da gaskiya a tsarkake yake ta wurin zama ɗaya da matarsa, haka kuwa mace mara ba da gaskiya a tsarkake take ta wurin zama ɗaya da mijinta, in ba haka ba, ‘ya'yanku za su zama kazamai, amma yanzu su masu tsarki ne. Idan kuwa marar bin yana so ya rabu da mai bin, to, sai su rabu, a wannan hali, dan uwa ko uwa mai bi babu dole a kansu, don Allah ya kira mu ga zaman lafiya ne. Ke mata, kin sani ko za ki ceci mijinki, kai miji, ka sani ko za ka ceci matarka? Sai dai a cikin kowane hali, kowa ya yi zama irin wanda Ubangiji ya sa masa, wanda kuma Allah ya kira shi ya yi, umarnin da nake ba dukan jama'ar masu bi kenan. duk wanda Allah ya kira wanda dama yana da kaciya, to, kada ya nemi ya zama marar kaciya, wanda kuma Allah ya kira wanda dama ba shi da kaciya, to, kada ya ce sai an yi masa kaciya. Kaciya ko rashin kaciya ba kome ba ne, amma yin biyaya da dokokin Allah shi ne da muhimmanci, kowa ya kasance yadda yake sa'ada aka kira shi. Idan kai bawa ne lokacin da aka kira ka, kada ka damu, idan kuwa za ka iya samun yanci, sai ka yi amfani da wannan damar. Duk wanda yake bawa ne, sa'ada aka kira shi zuwa wurin Ubangiji, shi ba bawa ba ne kuma, shi na Ubangiji ne, haka kuma wanda aka kira shi sa'anda yake da yanci, ya zama bawan almasihu. Da tsada aka saye ku, kada ku zama bayin mutane. To, yan uwa, duk halin da mutum yake ciki lokacin da aka kira shi, sai ya zauna haka tare da Allah. Game da matan da ba su yi aure ba kuwa, Ubangiji bai bani umarni ba, amma ina ba da ra'ayina ne a kan cewa ni wanda aka amince da shi ne bisa ga jinkan Ubangiji. Ina gani zai fi kyau mutum ya zauna yadda yake saboda yanzu lokacin wahala ne. idan ka yi aure kada ka kashe auren idan baka rigaya ka yi aure ba kada ka yi aure amma idan ka yi aure ba laifi ba zunubi ba ne kuma idan yarinya ta yi aure ba zunubi ba ne duk da haka waɗanda suka yi aure za su sha wahala a rayuwar nan kuma ina so in tsare ku daga haka abin da nake nufi uwa. shi ne lokacin da aka shirya ya kusa ƙarewa, daga yanzu masu aure su zama kamar ba su da aure, waɗanda suke bakin ciki su zama kamar ba sa bakin ciki, waɗanda suke murna su zama kamar ba sa murna, kuma masu sayen kaya su zama kamar ba su da kome, masu yin amfani da kayan duniya kuma kada su dogara gare su, gama yadda duniyar nan take tana wucewa ne. ina so ku sami yanci daga damuwa, wanda bai aure ba yakan damu da sha'anin Ubangiji sosai, yadda zai sa Ubangiji ya ji daɗi, amma wanda yake da aure yakan damu da abubuwan duniya, yadda zai sa matarsa ta ji daɗi. Hankalinsa ya rabu biyu kenan, kuma mace marar aure ko yarinya takan damu da sha'anin Ubangiji sosai yadda za ta zama mai tsarki. a cikin jiki da ruhu. Mace mai aure kuwa takan damu da abubuwan duniya yadda za ta sa mijinta ya ji daɗi. Na fada haka don amfani ku ne, ba don in mata muku ba, sai dai don zaman ku ya yi kyau, don ku bauta wa Ubangiji ba tare da raba hankalinku ba. Amma a ce mutum ya yi alkawari da wata da ta isa aure, kuma yana tsammani yana yin abin da bai dace ba gare ta. sa'an nan yana sha'awarta sosai, sai ya aure ta, idan haka ne, ba laifi ba ne. Amma mutumin da ya tsaya sosai a kan sha'awar zuciyarsa, abin kuwa ba dole ba ne gare shi, kuma yana iya kame kansa, har kuma ya dauka a ransa ba zai aure ta ba. To, wannan ma daidai ne. Saboda haka, gwanda ya auri yarinyar da ya yi alkawari da ita. ya yi daidai, shi kuwa da bai aure ta ba ma ya fi, mace ba za ta rabu da mijinta ba in dai yana da rai, amma idan ya mutu tana iya auren wani da ranta yake so, amma fa mai bin Ubangiji. Amma annawa ra'ayin za ta fi jin daɗi idan ta zauna yadda take, a ganina kuwa ina da Ruhun Allah. Korintiyawa ta fari Sura takwas To, game da abinci da aka mika wa gumaka, mun sani dukanmu muna da ilimi, ilimi kuwa yakan kawo daga kai, amma kauna tana ginawa. Duk wanda yake gani kamar ya san wani abu, to, har yanzu bai san abin da ya kamata ya sani ba, amma duk wanda yake kaunar Allah, Allah ya san da shi. To, game da cin abinci da aka mika wa gumaka kuwa, mun sani cewa a duk duniyar nan gunki ba a bakin kome yake ba, mun kuma sani cewa Allah daya ne babu wani, ko da yake akwai waɗanda ake ce da su aloli a sama ko a ƙasa, don kuwa akwai aloli da iyayen giji da yawa, duk da haka mu dai a gare mu kam Allah daya ne, wato, Allah Uba wanda dukan abubuwa suke daga gare shi. wanda kuma muke rayuwa dominsa, Ubangiji kuma ɗaya ne, Yesu almasihu wanda ta wurinsa ne dukan abubuwa suka fito, mu kuma ta wurinsa ne muka kasance. Amma dai ba kowa ne yake da wannan sani ba, tunda har yanzu waɗansu da sun saba da bautar gumaka sukan yi tsammani cewa abincin da suke ci na gumaka ne, saboda tunaninsu bai yi ƙarfi ba tukuna. suna tsammani sun kazantu ta wurin wannan abinci sai su damu abincin ba zai kamu kusa da Allah ba in ba mu ci ba ba za mu ragu ba kuma in mun ci ba za mu karu ba amma ku yi hankali kada wannan yancin nan naku ya zama dalilin yin zunubi ga waɗanda ba su da ƙarfi don idan waɗanda suka ganka kai da kake da sani kana cin abinci a haikalin gumaka, ashe, wannan ba zai zuga su har su masu ci abinci da aka mika wa gumaka ba, tun da yake ba su da ƙarfi. Ta haka sani nan naka zai zama dalilin faduwar wani dan uwa wanda almasihu ya mutu dominsa. Ta wurin yin wa ‘yan uwanku laifi ne, kuke yi wa almasihu laifi, kuna sa musu damuwa. saboda ba su san abin da yake mai kyau da abin da yake mummuna ba saboda haka idan cin abinci yana sa ɗan uwana ya yi tuntube ba zan taba cin nama ba domin kada in sa ɗan uwana ya yi tuntube Korintiyawa ta fari Sura tara Ni ba ni da yanci ne, ni ban manzo Yesu ba ne, ban ga Yesu Ubangijinmu ba. ku ba sakamakon aikina ba ne a cikin Ubangiji, idan ni ba manzo Yesu ga kowa ba, ni sa ne gare ku don kuwa ku ne alamar shaida cewa ni manzo Ubangiji ne. Da wannan nake kare kaina a gaban waɗanda suke so su bincike ni, ashe ba mu da iko a ba mu ci da sha, ba mu da yancin tafiya. da matar mu ta aure mai bi, kamar yadda sauran manzani da ‘yan uwa Ubangiji da kuma kefa suke yi, ko kuwa dai ni da Barnabas ne kawai ya zama dole mu yi aikin ciyar da kanmu? Wane ne yake aikin soja sa'a nan ya ciyar da kansa? Wane ne zai iya yin noma gonar inabi ya kasa cin ‘ya'yan? Wane ne zai iya kiwon garke ya kasa shan nonon? ina fadin haka bisa ga ra'ayin mutum ne, ba koyarwar Musa ma ta fada haka ba, don an rubuta a koyar Musa cewa, Kada ka rufe wa saniyar noma baki a lokacin da take aikin suka. Shanu ne kawai Allah yake kula da su, ba musamman saboda mu yake magana ba, lallai, saboda mu ne aka rubuta, ai, ya kamata mai noma da mai suka su sa zuciyar samun rabonsu daga amfani gonan. Idan mun shuka iri na ruhu a zuciyarku, to, wani babban abu ne idan mun girbe amfaninku iri na duniya, har idan waɗansu suna da damar yin haka, ashe, ba mu fi su damar yin haka ba, duk da haka, ba mu yi amfani da wannan damar ba, amma mun jimre. da komai a maimakon kawo abin da zai hana aikin labari mai dadi na almasihu. Ashe, ba ku sani ba, masu aiki a haikali daga wurin suke samun abincinsu, masu aiki a bagade kuma, a nan suke samun rabo daga abin da aka mika hadaya. Haka yake kuma, Ubangiji ya yi umarni cewa masu aikin shelar labari nan mai dadi za su sami abin biyan bukata ta wurin wannan aiki. amma ban yi amfani da ko ɗaya daga cikin waɗannan yanci ba, kuma ba ina rubuta wannan domin a yi mani haka ba ne, ai gara in mutu, da a hana ni takama da wannan. Ko da yake ina yin aikin shelar labarin nan mai daɗi, wannan bai zai hana mini dalilin yin takama ba, gama dole ne in yi aikin, kaitona kuma idan ba na yin aikin shelar nan. Da a ce, domin ganin dama ta nake yi, ba sai an ba ni lada, amma da yake ba domin ganin dama nake yi ba, an ba ni amana kenan. To, menene ladana? Ladana shi ne, in yi wa'azi labari mai dadi, in yi shi kyauta, ba na kuma amfani da cikakken yanci na cikin aikina na shelar labarin nan, ko da yake ni ba bawan kowa ba ne. na mai da kaina bawan kowa domin in jawo mutane masu yawa ga yahudawa sai na zama kamar ba yahude don in jawo yahudawa ga waɗanda koyarwar musa take iko da su sai na zama kamar wanda koyarwar take iko a kansa ko da yake ba koyarwar take iko a kaina ba domin in jawo waɗanda koyarwar take iko a kansu ga waɗanda ba sa karkashin koyarwar Musa kuwa, sai na zama kamar wanda baya karkashin koyarwar, ba wai cewa ba wata dokar Allah da take iko a kaina ba, a'a, ina karkashin dokar almasihu, domin in jawo waɗanda ba sa karkashin koyarwar Musa. Ga marasa ƙarfi cikin ban gaskiya, sai na zama kamar mara ƙarfi don in jawo su, na zama kowane irin abu ga kowane irin mutane. domin ko ta yaya in ceci waɗansu. Duk ina yin haka ne saboda labari mai daɗi domin in sami rabona a cikin albarkarsa. Ashe, ba ku sani ba, a wajen gasar gudu, dukan masu gudu suka yi ƙoƙari su wuce juna, amma daya ne kadai yake samun ladan cin nasara. To, sai ku yi ta gudu yadda za ku yi nasara. ‘Yan wasa sukan hori kansu a cikin kome. suna yin haka ne domin su samu ladan da yake lalacewa, amma mu kuwa ladan mu marar lalacewa ne. Saboda haka, guduna ba na banza ba ne, dambe na kuwa ba iska nake bugu ba, amma ina horon jikina na mai da shi bawa na domin kada bayan da na yi wa waɗansu wa'azi, ni kaina a hana ni samun ladan cin nasara. Korintiyawa ta fari Sura goma To, ina so ku sani uwa, cewa kakaninmu duka sun yi tafiya a ƙarƙashin girgije, dukansu kuma sun bi ta cikin tekun ciyawar iwa. A cikin girgijen da kuma cikin tekun, aka yi wa wadansu baftisma ga bin Musa. Dukansu kuwa suka ci abincin nan na ruhu, duka kuwa suka sha ruwan nan na ruhu, gama sun sha ruwa daga dutsen nan na ruhu, wanda ya yi tafiya da su, dutsen nan kuwa almasihu ne. Duk da haka, Allah bai ji daɗin yawancinsu ba, har aka kakkashe su a daji. To, waɗannan abubuwa sun zama mana misali ne domin kada mu so mugayen abubuwa yadda suka yi, kada ku za masu bautar gumaka. yadda waɗansunsu suka zama, kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah cewa, Mutanen sun zauna, suka ci, suka sha, har suka shiga rawa da lalata. Kada fa mu shiga halin lalata, yadda waɗansunsu suka yi, har mutum dubu ashirin da uku suka mutu a rana ɗaya. Kada mu gwada Ubangiji yadda waɗansunsu suka yi, har macizai suka kakkashe su. kada mu yi gunaguni yadda waɗansu su suka yi, har mala'ika mai halakarwa ya halaka su. Waɗannan abubuwan da suka faru da su misali ne, an kuma rubuta ne don a yi mana gargadi, mu da ƙarshen zamani ya same mu. Saboda haka idan kana tsammani kana tsaye daram, to, sai ka yi hankali kada ka fadi, ba wani gwajin da ya taba samunku. ku. wanda ba a saba yi wa mutum ba, Allah mai aminci ne ba zai bari a gwada ku fiye da ƙarfinku ba, amma game da gwajin zai bude hanyar tsira yadda za ku iya jimrewa. Saboda haka ku da nake ƙauna, ku guje wa bautar gumaka, ina magana da ku a kan ku masu hankali ne, ku duba da kanku ku ga abin da nake fada. Kwaf din nan na albarka wanda muke godiya a kai, ashe ba shi ne yake sa mu mu zama ɗaya cikin jinin almasihu ba, burodin da muke kakarye kuma ba shi ne yake sa mu mu zama ɗaya cikin jikin almasihu ba, da yake burodin nan ɗaya ne, ashe mu da muke da yawan jiki ɗaya ne, gama dukanmu burodi ɗaya muke ci. Ku dubi mutanen Isra'ila. ashe, waɗanda suke ci daga hadayu, ba ɗaya suke da juna cikin cin hadayun da aka mika wa Allah a bagaden hadaya ba, menene nake nufi a nan? Abin da aka yanka wa gumaka ne ainihin wani abu, ko kuwa gunki ne wani abu. A'a, ina nufi cewa, abin da masu bautar gumaka suka mika hadaya, suna mika wa aljanu ne, ba Allah ba. ba na so fa ku zama ɗaya da aljanu, ba dama ku sha a kwaf na Ubangiji, ku kuma sha a na aljanu, ba dama ku ci abinci a teburin Ubangiji, ku kuma ci a na aljanu, ko muna tsokanar Ubangiji ya yi kishi ne, mun fi shi karfi ne, dukan abubuwa an yarda mana, amma ba dukan abubuwa ne suke da amfani ba. dukan abubuwa an yarda mana, amma ba dukan abubuwa ne suke ginawa ba, kada ka yi wa kanka kadai abu mai kyau, amma ka yi wa ɗan uwanka kuma, ku ci duk irin abin da ake sayarwa a wurin sayar da nama, ba sai kun tambaya ba, saboda kada tunanin zuciyarku ya damu da inda naman ya fito, gama maganar Allah ta ce, Duniya da abin da yake cikinta duk na Ubangiji ne. Idan wani marar bi ya kira ku cin abinci, kuka yarda ku je, sai ku ci duk irin abin da aka ba ku. ba sai kun tambaya ba, saboda kada tunanin zuciyarku ya damu da inda abincin ya fito. Amma idan kuwa wani ya ce muku, An mika wannan hadaya ga gunki ne fa, to, kada ku ci, saboda duban mutuncin wannan mai gaya muku. don kuma tunanin zuciyarku ya kasance babu laifi, ina nufin tunanin zuciyarsa ba naku ba. To, waninku yana iya cewa, Don mai fa tunanin zuciyar wani zai hana yanci na? Idan na ci abinci da godiya, don mai za a zarge ni a kan abin da na ci da godiya ga Allah? To, duk abin da kuke yi, ko kuke ci, ko kuke sha, ku yi kome saboda daukakar Allah, kada ku zama dalilin yin zunubi ga Yahudawa ko waɗanda ba Yahudawa ba, ko jama'ar masu bin Allah. Ku yi kamar dai yadda nake yi, ina kokari in sa kowa ya ji daɗin cikin dukan abin da nake yi, ba don kaina kadai nake yi ba, sai dai don amfani mutane da yawa domin su sami ceto. Korintiyawa ta fari Sura goma sha ɗaya Ku bi misali na kamar yadda nake bin misalin almasihu, ina yabonku ne saboda kuna tunawa da ni cikin kome, kuna kuma rike al'adun koyarwar nan sosai daidai yadda na baku. Amma ina so ku gane cewa almasihu ne shugaban kowane mutum, miji kuma shine shugaban matarsa, Allah ne kuma shugaban almasihu. duk namijin da ya yi addu'a ko annabci da kansa a rufe ya yi banza da shugabansa, amma duk macen da ta yi addu'a ko annabci ba ta dora kwali a kanta ba, ta yi banza da shugabanta kenan, kuma daidai ne da a ce ta aske kanta. Idan mace ta ki ɗaura ɗan kwali to, sai ta aske kanta, amma da yake abin kunya ne mace ta aske kanta, to, sai ta ɗaura ɗan kwali. Namiji kan bai kamata ya rufe kansa ba, don yana nuna kamanin Allah da daukakar Allah ne, amma mace tana nuna daukakar namiji ne. Ai, da farko namiji bai fito daga jikin mace ba, amma mace daga jikin namiji ta fito, ba a kuma yi namiji don mace ba, sai dai mace don namiji. Saboda haka dole mace ta ɗaura ɗan kwali. wato alamar iko kenan saboda mala'iku. Duk da haka a cikin Ubangiji mace ba a rabe take da namiji ba, namiji kuma ba a rabe yake da mace ba, wato, kamar yadda mace take daga namiji, haka ma mace ce ta haifi namiji, amma kome daga wurin Allah yake. Ku duba ku gani da kanku. ya yi kyau mace ta yi addu'a ga Allah da kanta a bude? Ai, halin rayuwa ma ya koya muku cewa idan namiji ya bar gashinsa bai aske ba abin kunya ne. Idan kuwa mace tana da dogon gashi, daraja ce a gare ta, gama an yi mata gashi domin rufe kanta ne. Idan kuwa wani yana so ya yi gardama a kan wannan, mu dai ba mu san wata al'ada ba. haka kuma dukan sauran jama'ar masu bi. Game da umarnin nan kuwa, ban yabe ku ba saboda taruwarku ba ta kirki ba ce, ta rashin kirki ce. To, da farko dai sa'an da kuka taru, taruwa irin ta jama'ar masu bi, na ji cewa akwai rabe-rabe a cikinku, har na ɗan yarda da zancen, lallai ne a samu rabuwa a cikinku. domin a iya gane waɗanda suke masu aminci a cikinku. Ashe kuwa, in kuka taru ba don ku ci jibin Ubangiji ba ne, domin a wajen cin abinci, kowa yakan mai da hankali ya yi ta cin abincinsa, har a bar wani yana jin yunwa, wani kuwa ya sha har ya bugu. Ba ku da gidajen da za ku zauna ku ci ku sha a ciki ne, ko kuwa kun raina jama'ar masu bin Allah ne. kuna kuma wulakanta waɗanda ba su da kome? To, me zan ce muku, in yabe ku saboda wannan ne, sam, ba zan yabe ku ba, abin nan kuwa da na baku, na karba ne daga wurin Ubangiji, cewa Ubangiji Yesu, a daren da aka bashe shi, ya ɗauki burodi, bayan da ya yi godiya ga Allah, sai ya ƙakarya ya ce, Wannan jikina ne. wanda aka bayar saboda ku, ku dinga yin haka don tunawa da ni. Haka kuma bayan jibin, sai ya ɗauki kwaf ya ce, Kwaf nan na sabuwar yarjejeniya ce, tabbatacciya ce da jinina, ku yi haka duk lokacin da kuke sha don tunawa da ni. Wato, duk lokacin da kuke cin burodin nan, kuke kuma sha a kwaf din nan, kuna shelar mutuwar Ubangiji kenan har ya dawo. saboda haka duk wanda ya ci burodin nan ko ya sha a kof nan na Ubangiji da rashin cancanta, ya yi wa jiki da jinin Ubangiji zunubi kenan, sai dai kowa ya bincike kansa, sa'anan ya ci burodin nan kuma ya sha a kwaf. Duk wanda ya ci burodin, ya sha kwaf ba tare da ya girmama jikin Ubangiji ba, ya jawa kansa hukunci kenan ta wurin ci da sha da yayi shi yasa da yawa a cikinku suke da rashin ƙarfi, da rashin lafiya, waɗansu ma sun yi barci wato, sun mutu, amma idan muka bincika kanmu tukuna, ba za a hukunta mu ba. Idan kuwa Ubangiji ne yake mana shari'a, muna samun horo kenan domin kada a yanke mana hukunci tare da duniya. Saboda haka, ‘yan uwana, idan kuka taru don cin abinci, sai ku jira juna. Idan kuwa wani yana jin yunwa, sai ya ci abinci a gida, kada ya zama cewa taronku ya jawo muku hukunci game da sauran abubuwa kuma idan na zo zan ba da umarni. Korintiyawa ta fari Sura goma sha biyu To, yanzu kuma, ’yan uwana, game da baye-baye na Ruhu mai tsarki, ba na so ku kasance da rashin sani, kun sani fa a lokacin da kuke ba masu bi ba, an rude ku, kuka shiga bautar gumaka nan da ba su da rai. Domin haka ina so ku gane cewa, ba wanda Ruhun Allah yake bishe shi da zai taba cewa, Yesu la'ananne ne, kuma ba wanda zai iya cewa, Yesu Ubangiji ne, sai wanda Ruhu mai tsarki yake bi da shi. To, akwai baiwa iri-iri, amma Ruhu ɗaya ne yake ba da su, akwai hanyoyi daban-daban na yin hidima, amma Ubangiji ɗaya ake yi wa, akwai ayyuka iri-iri, amma Allah ɗaya ne yake ba kowa ikon yin su duka. Allah yana ba kowane mutum bayanar kasancewa Ruhu mai tsarki domin amfani kowa, wani an ba shi baiwar koyar da hikima. ta wurin Ruhu mai tsarki, wani kuma an yi masa baiwar koyar da sani ta wurin wannan Ruhu, wani kuma an yi masa baiwar ban gaskiya ta wurin Ruhu nan, wani kuma baiwar warkewa ta wurin Ruhu nan, wani kuma baiwar yin ayyuka ban mamaki, wani kuma annabci, wani kuma iya bambanta tsakanin ruhohi, wani kuma iya magana da harsuna dabam-dabam, wani kuma iya fasarar harsuna. dukan waɗannan ruhu ɗaya ne yake yin su, yake kuma rarraba wa kowa yadda yake so, gama kamar yadda jiki yake daya, yake kuma da gabobi da yawa, ko da yake gabobin nan suna da yawa, su jiki daya ne, to haka yake ga almasihu. Don dukanmu an yi mana baftisma ta ruhu daya zuwa cikin jiki daya, ko Yahudawa ne, ko waɗanda ba Yahudawa ba. ko bayi ne ko ’ya'ya, dukanmu kuwa an sa muka sha daga ruhu ɗaya. Jiki ba gaba ɗaya ba ne, gabobi ne da yawa, da kafa za ta ce, Don ni ba hannu ba ce, ai, ni ba gabar jiki ba ce, wannan ba zai sa ta ta daina zama gabar jiki ba. Haka kuma idan kunne ya ce, Ni ba ido ba ne, domin haka ni ba gabar jiki ba ne. wannan ba zai sa ya daina zama gabar jiki ba, da dukan jiki ido ne, da me za a ji, da dukan jiki kunne ne, da me za a sansana, amma gashi Allah ya shirya kowace gaba a jiki yadda ya zaba, da dukan jiki gaba daya ne, da ina sauran jikin, amma gashi kuwa akwai gabobi da yawa, jiki kuwa daya ne. Ba dama ido ya ce wa hannu, ba ruwana da kai, ko kuwa kai ya ce wa kafafu, ba ruwana da ku, ba haka yake ba, sai ma gabobin da ake gani kamar ba su da ƙarfi su ne masu muhimmanci. Gabobin jiki kuma da ake gani kamar ba su kai sauran daraja ba, mukan fi girmama su, ta haka gabobinmu da ba su da kyan gani akan ƙara kyansu. Gabobinmu masu kyan gani kuwa ba sai an yi musu kome ba, amma Allah ya shirya jiki yadda ya mai da gabar da ba ta da daraja ta zama da muhimmanci, domin kada rashin hada kai ya kasance a jiki, sai dai gabobi su kula da junansu, kula ta iri ɗaya. Domin haka idan wata gaba ta ji ciwo, duk sai su ji zafi tare, idan kuwa an yabi wata gaba, sai duka su yi murna tare, To, ku jikin almasihu ne, wannan ku kuwa gabarsa ne. A cikin jama'ar masu bi, Allah ya sa manzani su zama na farko, annabawa su zama na biyu, masu koyarwa kuma su zama na uku, sai masu yin ayyukan ban mamaki, sai masu baiwar warkewa, da masu taimako, da masu kula da aikin jama'ar masu bi. da kuma masu magana da harsuna iri-iri. Duka ne manzanai, duka ne annabawa, duka ne masu koyarwa, ko duka ne masu yin ayyukan ban mamaki, duka ne suke da baiwar warkewa, duka ne suke magana da harsuna, ko kuwa duka ne suke fasara, amma ku yi marmarin baye-baye da suka fi girma, zan kuma nuna muku hanyar da ta fi duka kyau. Korintiyawa ta fari Sura goma sha uku Ko da na iya yin magana da harsunan mutane da na mala'iku, amma in ba ni da kauna, na zama kamar kararawa mai yawan ƙara ne kawai ko ganga mai yawan ƙara. Ko da ina yin anabci, ina kuma gane dukan asirai, ina kuma da dukan ilimi, ko da kuma ina da ban gaskiya sosai. har yadda zan iya kawar da duwatsu, amma in dai ba ni da kauna, to, ni ba kome ba ne, ko da zan bayar da duk abin da nake da shi, in kuma ba da jikina a kone, to, idan ba ni da kauna, ai, ba ni da ribar kome. Kauna tana da hakuri da kirki, kauna ba ta jin kishi, ba ta yin takama, ba ta yin girma kai, ba ta yin daga kai. ba ta kin kula da yadda waɗansu za su ji, ba ta son kai, ba ta jin tsokana, ba ta rike laifi a zuciya. Kauna ba ta jin dadin mugunta, amma takan ci dadin gaskiya. Kauna takan sa hakuri cikin kowane hali, da ban gaskiya cikin kowane hali, da sa zuciya cikin kowane hali, da kuma jimiri cikin kowane hali. Kauna ba ta karewa har abada. annabci dai zai shude harsuna kuma za su bace ilimi kuma zai ƙare hakika iliminmu ba cikakke ba ne annabcinmu ma ba cikakke ba ne sa'ada kuwa cikakken ya zo sai wanda ba cikakke ba ya shude sa'ada nake yaro naka yi magana irin ta yara naka yi tunani irin na yara nakan ba da dalilai irin na yara da na yi girma kuwa sai na bar halin yarantaka don yanzu kam muna gani kamani ne a madubi duhu-duhu a ranar nan za mu gani fuska da fuska yanzu sani na ba cikakke ba ne a ranar na kuwa sani na zai kasance cikakke yadda Allah ya sani to yanzu abubuwan nan uku sun tabbata wato ban gaskiya da sa zuciya da kuma kauna amma mafi girma duka a cikinsu ita ce kauna. Korintiyawa ta fari Sura goma sha hudu Ku nace ku nemi kauna, ku kuma yi marmarin baye-baye na Ruhu mai tsarki, musamman na yin annabci. Gama mai magana da harsuna ba mutane ke wa magana ba, da Allah yake magana, gama ba wanda yake gane abin da yake fada. saboda yana fadin abubuwan asiri ta wurin ikon ruhu ne, amma wanda yake annabci yana yi wa mutane magana ne domin gina su, a karfafa su, a yi musu ta'aziya. Mai magana da harsuna yana gina kansa ne, amma mai annabci yana gina jama'ar masu bi ne. To, ina so dukanku ku yi magana da harsuna, amma na fi so ku yi annabci, wanda yake yin annabci ya fi wanda yake magana da harsuna, sai dai in akwai wanda zai yi fasara domin jama'ar masu bi ta ginu. To, yan uwa, idan na zo ina yi muku magana da harsuna, amfani mai zan yi muku, in ban zo muku da wani bayani ko ilimi ko anabci ko koyarwar kalmar Allah ba, haka yake da abubuwa marasa rai, kamar su sarewa da molo. idan muryarsu ba ta fita sosai ba, yaya wani zai san abin da ake kadawa ko busawa? Idan ba a busa kaho daidai yadda za a gane ba, wa zai yi shiri yaki? Haka kuma yake gare ku, in kuka yi magana da wani yaren da ba a gane ba, yaya za a san abin da kuke fada? Kun yi magana a banza kenan. Akwai yare iri-iri a duniya. kowanne kuwa yana da ma'ana, idan kuwa ba na jin yaren, sai in zama bako ga mai maganar, mai maganar kuma ya zama bako gare ni. Haka kuma yake a gare ku, tunda yake kuna marmarin sabon baye-baye na ruhu, sai ku yi kwazo ku ba da ƙarfinku ga yin amfani da waɗanda za su gina jama'ar masu bi. Saboda haka, duk mai magana da wani harshe sai ya yi addu'a domin a ba shi baiwar fasara. Idan na yi addu'a a wani harshe, ruhuna yake addu'a, amma tunanina bai amfana kome ba. To, me zan yi? Zan yi addu'a da ruhu, amma kuma zan yi har da tunanina ma. Zan yi wakar yabon Allah da ruhuna, amma zan yi har da tunanina kuma. Idan ba haka ba, sai ka gode wa Allah da ruhu kawai. ta yaya wanda yake sauraronka da baya gane wannan yare zai ce, Amin, a kan godiyar da kake yi, in bai san abin da kake fada ba, ko da yake ka gode wa Allah sosai, ai wannan mutum bai karu ba, na gode Allah ina magana da harsuna fiye da dukanku. Duk da haka dai a taron jama'ar masu bi, na fi so in fadi kalmomi biyar da tunanina don in koyar da waɗansu. da in faɗi kalmomi dubu goma da wani harshe. ‘Yan uwa, kada ku yi tunani kamar yara, sai dai wajen mugunta ku zama kamar jarirai, amma ku zama da tunani iri na manya, a rubuce yake cikin koyarwa inda Allah ya ce, Zan yi magana da mutanen nan ta wurin mutane masu harsuna daban, da kuma ta baki, duk da haka kuwa ba za su saurare ni ba. in ji Ubangiji. To, ashe, har suna fa domin alama ne ba ga masu bi ba, sai dai ga marasa bi. Annabci kuwa domin masu ban gaskiya ne, ba don marasa ba da gaskiya ba. Saboda haka, idan duka jama'ar masu bi ta taru, kowa kuma yana magana da wani harsuna daban, sai waɗansu da ba su san abin da ake yi ba, ko marasa bi suka shigo, ashe ba sai su ce kun haukace ba, amma idan kowa yana annabci, wani marar bi, ko wanda bai san abin da ake yi ba ya shigo, sai maganar kowa ta taba shi, har ma ya nemi tuba. Za a tona asiran zuciyarsa, ta haka sai ya fadi ya yi wa Allah sujada, yana cewa, Lallai Allah yana cikinku. To, yaya za a yi kenan yan uwa? Sa'ad da kuka taru, wani yana da wakar yabon Allah, wani da koyarwa, wani da bayani, wani da yin magana da wani harshe, wani kuma da fasara, bari a yi kome domin ginawa. Idan kuwa waɗansu za su yi magana da wani harshe, kada su fi mutum biyu ko uku, su kuma yi shi bi da bi, wani kuma ya yi fasara. Idan kuwa ba mai fasara, sai kowannensu ya yi shiru cikin jama'ar masu bi, ya yi wa kansa magana da kuma Allah. Masu yin annabci kuma, sai dai biyu ko uku su yi magana, sai waɗansu su auna abin da ake fada. Idan kuwa Allah ya yi wa wani wanda yake zaune a wurin bayani, sai na farko nan mai magana ya yi shiru. Dukanku kuna iya yin annabci daya daya har kowa ya sami koyo, kowa ya kuma sami ƙarfafawa. Ku tuna fa, waɗanda suke yin annabci suna iya bi da ruhunsu, suna kuma ba wa juna zarafi, domin Allahnmu ba Allah na rikicewa ba ne, amma Allah na salama ne, haka yake kuwa a duk jama'un tarkaka. Ya kamata mata su yi shiru a cikin taron jama'ar masu bi, domin ba a ba su izini su yi magana ba, sai dai su bi, kamar yadda koyarwar Musa ma ta ce. idan akwai wani abin da suke so su sani, to, sai su tambayi mazansu a gida, don abin kunya ne mace ta yi magana a cikin jama'ar masu bi, a kan ku ne kalmar Allah ta fara, ko kuwa ku kadai ne ta kai wajenku? Idan wani yana tsammani shi annabi ne, ko kuwa mai wata baiwa ta ruhu, to, sai ya gane cewa, abin nan da nake rubuta muku umarni ne na Ubangiji. idan kuwa wani ya ki ya kula da wannan shi ma sai a ki kula da shi saboda haka yan uwana ku dinga marmar yin annabci kada kuma ku hana yin magana da waɗansu harsuna sai dai a yi komai yadda ya kamata a shirye kuma Korintiyawa ta fari Sura goma sha biyar Yanzu kuma, ’yan uwa, zan tuna muku da labari mai dadin da na sanar muku, wadda kuka karba kuke kuma bi. Ta wurin wannan labari mai dadi ne kuke samun ceto, muddin kuna rike maganar sosai wadda na sanar muku, in ba haka ba, ban gaskiyarku abin banza ne. Abu mafi muhimmanci da na sanar da ku shine wanda na karbo cewa almasihu ya mutu saboda zunubanmu. kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta fada, cewa an binne shi, an tā da shi a rana ta uku, kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta fada. Ya kuma bayana ga Kefas, sa'anan ga sha biyun, sa'anan ya bayana ga ‘yan uwa fiye da dari biyar a lokaci guda, yawancinsu kuwa suna nan har yanzu, amma waɗansu sun yi barci. Sa'anan ya bayana ga Yakub. sa'an nan kuma ga dukan manzani daga karshe duka ya bayana gare ni ko da yake ni kamar mutum ne wanda an haifa a lokaci da bai kamata ba gama ni ne mafi kankanta a cikin manzanin Yesu ban ma isa a ce da ni manzo ba saboda na tsananta wa jama'ar masu bin Allah amma saboda alherin Allah ne na zama yadda nake kuma alherin da ya yi mani kuwa ba a banza ba ne. har ma na fi kowane manzo Yesu aiki, ko da yake ba ni ba ne, alherin Allah ne da yake tare da ni. To, ko ni ne, ko kuma su ne, haka muke wa'azi, ta haka kuma kuka gaskanta. To, idan har ana wa'azin tashin almasihu daga matatu yaya sunku suke cewa ba tashin matattu? Idan ba tashin matatu ashe, almasihu bai tashi daga matattu ba kenan idan kuwa almasihu bai tashi daga matattu ba ashe wa'azinmu banza ne ban gaskiyarku kuma ta zama banza sai ya zama har mu yi wa Allah shaidar karya kenan gama mu yi wa Allah shaida cewa ya ta da almasihu wanda kuwa bai tasar ba idan da gaskiya ne ba a tada matattu gama idan ba a tada matattu ashe almasihu ma ba a tashe shi ba kenan, idan kuwa ba a tada almasihu ba, ashe, ban gaskiyarku banza ce, har yanzu kuma kuna cikin zunubanku. Ashe, waɗanda suka mutu cikin almasihu sun halaka kenan, idan sa zuciyarmu ga almasihu domin rayuwa nan ne kadai take, ai, mun fi kowa zama abin tausayi kenan. Amma, hakika an tada almasihu daga matatu shine kuwa nunan fare daga matatu wannan tabbaci ne cewa sauran ma za a tada su daga barci. Tun da yake mutuwa ta zo ne ta wurin mutum, haka ma tashin matattu ya zo ne ta wurin mutum. Gama kamar yadda duka ake mutuwa saboda Adam, haka za a tada duka saboda almasihu. Amma za a tada kowane bi da bi almasihu shine nunan fari sa'an nan waɗanda suke nasa a ranar da zai dawo sa'an nan sai ƙarshen ya zo sa'an da zai mayar wa Allah uba mulki bayan da ya kawar da dukan masu mulki da mulki da iko don kuwa dole ne almasihu ya yi mulki har sai ya sa dukan abokan gabansa a ƙarƙashin kafafunsa abokiyar gaba ta ƙarshe da za a kawar ita ce mutuwa gama kamar maganar Allah ta ce, Allah ya mai da dukan abu a karkashin mulkinsa, amma da aka ce, dukan abu yana karkashin mulkinsa, a fili yake kenan cewa, shi wanda ya ba shi iko a kan dukan abu, baya karkashin ikonsa. Sa'ad da Allah ya mai da dukan abu a karkashinsa, sai ɗan shi ma ya zama a karkashin Allah, wanda ya mai da dukan abu a karkashinsa, domin Allah ya tabbata. shi ne kome da kome, idan ba haka ba, mai mutanen nan za su yi, waɗanda aka yi wa baftisma a madadin matattu, idan ba a tada matattun sam, don me ake yi wa mutane baftisma a madadinsu, kuma don me muke sa kanmu cikin hatsari kowane lokaci, ina mutuwa kullum, gaskiya ne yan uwa, kamar yadda yake tabbatace cewa ina takama da ku cikin almasihu Yesu Ubangijinmu. idan na yi kokowa da namomin daji a afisa bisa ga tunanin mutum mecece riba ta idan dai har ba za a ta da matattu ba ba sai mu yi ta ci da sha tun da gobe za mu mutu kada fa a rude ku zama da mugaye yakan ba ta halayen kirki ku dawo cikin tunani mai kyau ku daina yin zunubi gama waɗansunku ba su san Allah ba na fada wannan ne domin ku ji kunya. Amma waɗansu za su yi tambaya su ce, Yaya ake tada matattu, da wani irin jiki suke fitowa? Wawa, abin da ka shuka ba zai tsira ba sai ya mutu, abin da ka shuka kuma ba shi ne ainihin abin da zai tsira ba, kwaya ce kawai, ko ta alkama ko ta wata iri daban. Amma Allah ne yakan ba kwayar jiki yadda ya nufa. kowace kwaya da irin jikinta, ba dukan nama ne iri ɗaya ba, mutane suna da iri nasu, dabbobi da irin nasu, tsuntaye da irin nasu, kifaye kuma da irin nasu. Akwai halitta irin ta sama, akwai kuma irin ta kasa, amma daukakar irin ta sama daban, daukakar irin ta kasa kuma daban, daukakar rana daban, ta wata daban, ta taurari kuma daban. har ma wani tauraro yakan zama daban da wani wajen daukaka, haka kuma yake game da tashin matattu, abin da aka shuka yana da halin ruba, abin aka tada shi kuma ba shi da halin ruba. Akan shuka shi cikin kaskanci, akan tada shi cikin daukaka, akan shuka shi cikin rashin ƙarfi, akan tada shi cikin ƙarfi, akan shuka shi cikin jiki na mutuntaka, akan tada shi cikin jiki na ruhu. tunda akwai jiki na mutuntaka lalle akwai jiki na ruhu haka yake a rubuce adam mutum na farko ya zama mutum mai rai adam na karshe kuwa ruhu ne mai ba da rai amma ba na ruhu ne farko ba na mutuntaka ne kafin na ruhu mutumin farko daga kasa yake na kurar kasa ne na biyun kuwa daga sama yake kamar yadda shi na kurar kasan nan yake haka kuma waɗanda suke na kura suke, kamar yadda shi na saman nan yake, haka kuma waɗanda suke na sama suke, kamar yadda muka ɗauki kamani na kurar nan, haka kuma za mu ɗauki kamani na mutumin saman nan. Abin da nake gaya muku, yan uwa, shi ne ba zai yiwu jikinmu na nama da jini ya sami gado a mulkin Allah ba, haka kuma mai ruba baya gadon mara ruba. ku saurara, zan gaya muku wani asiri, ba dukanmu ne za mu mutu ba, amma dukanmu za a canza kamaninmu, farat ɗaya da kiftawar ido da jin karar kafo na ƙarshe, gama za a busa kafo, za a kuma tada matatu da jiki irin wanda baya rubewa, za a kuma sake kamaninmu. Gama dole ne wannan jiki mai ruba ya canza ya zama mara ruba. jiki mai mutuwa kuma ya canza ya zama marar mutuwa sa'an da kuma jiki mai ruban nan ya canza ya zama marar ruba kuma jiki mai mutuwa nan ya zama marar mutuwa a lokacin nan ne fa maganar Allah nan da take a rubuce cikin maganar Allah za ta cika cewa an hallaka mutuwa an yi nasara a kanta ke mutuwa ina nasararki ke mutuwa ina dafinki ai, zunubi shi ne dafin mutuwa, zunubi kuwa ya sami ikonsa ta dalilin koyarwar, amma bari godiya ya tabbata ga Allah, wanda yake ba mu nasara ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu. Saboda haka yan uwana, waɗanda nake kauna, ku tsaya daram, ku kafu, kullum kuna yalwata cikin aikin Ubangiji, domin kuwa kun san famar da kuke yi saboda Ubangiji ba a banza take ba. Korintiyawa ta fari Sura goma sha shida To, game da zancen ba da taimako domin tsarkaka, ku yi kamar yadda na umarci jama'ar masu bi ta Galatiya su yi, a kowace ranar farko ta mako, kowannen ku ya dinga samun wani abu, yana ajiyewa bisa ga abin da ya iya samu, ba sai na zo ba tukuna kafin a tara taimakon. Sa'a da na iso, sai in aika waɗanda kuka yarda da su. tare da wasiku na gabatarwa su kai bayarwarku Urshalima, idan ya yi kyau nima in je, to, sai su raka ni, zan zo muku ziyara, bayan da na zazaga ƙasar Makedoniya, don na yi niyyar bi ta Makedoniya, watakila zan jima a wurinku, ko ma har da mana ta kare, domin ku yi mani taimako duk inda za ni, ba so na ne in gan ku yanzu in wuce kawai ba. don ina fata ma in yi kwanaki a wurinku idan Ubangiji ya yarda. Amma zan tsaya a afisa har ranar Fentikos. don kuwa an bude mini hanya mai fadi ta yin aiki mai amfani, ko da yake akwai abokan gaba da yawa. Idan Timoti ya zo, ku sa ya sake a cikinku, don shi ma yana aikin Ubangiji ne kamar yadda nake yi. Saboda haka, kada kowa ya raina shi. ku sallame shi da taimako ya dawo wurina, don ina duban hanyarsa tare da ‘yan uwa. Game da dan uwanmu folos kuma, na roke shi sosai ya zo wurinku tare da sauran ‘yan uwa, amma bai niyyar zuwa yanzu ba sam, zai zo dai a lokacin da ya ga ya dace. Ku zauna da shiri, ku tsaya sosai cikin ban gaskiyarku, ku zama da ƙarfafawa, kuma da ƙarfi, bari dukan abin da za ku yi. ku yi shi da kauna. To, yan uwa, ku san dai mutanen gidan Istifanus su ne na farkon da suka tuba a ƙasar Akaya, sun kuwa ba da kansu ga yi wa tsarkaka hidima. Ina rokonku ku yi wa irin waɗannan mutanen biyayya, har ma da dukan waɗanda suke abokan aikinmu da wahalarmu. Na ji daɗin zuwan Istifanus da Fortunatus da Akaikus. wanda ya zama mani kamar ku ne kuka zo, gama sun faranta mani rai duk da naku, irin waɗannan mutane ya kamata a girmama su. Su jama'ar masu bi a ƙasar Asiya suna gaishe ku, Akila da Briskila, tare da jama'ar masu bi da take taruwa a gidansu, suna gaishe ku sosai cikin Ubangiji. Dukan uwa suna gaishe ku, ku gaida junanku da sumbar kauna mai tsarki. ni Bulus ne nake rubuta gaisuwar nan da hannuna, duk wanda baya kaunar Ubangiji ya zama la'anane, zo, ya Ubangiji, alherin ubangiji mu Yesu ya kasance tare da ku, bari kaunata ta kasance tare da ku duka cikin almasihu Yesu. Amin.